nan suna na biyu nan suka ke nan to amma dai rabiya kamar ki san idan ba ki san cikin nan ba akwai matsala saboda diyar da za a yi diyar da ya kamata mu rufa wa iyaye masu asiri mu rufa wa kanmu yanzu kina nufin idan cewa kika bar wannan abu idan muka fita ba nuna mu za a yi ba tabbas sanin za ka iya mun ciki har ka ce mu wai kana doubting a kai kuma har ka kai idan na mutu ba garin cirewa to ai bayan mutuwa akan tana kan kowa kuma sai Allah ya so ake mutuwa shi kanshi na farkon da kika bari ba mu san cewa akwai ciki ba ko sai da kika bari ya dake ga wannan ko tun daga shi tun farko an sani za ki iya zuwa ki cire wannan abin da aure muka yi ma magana ka ce mu idan na ma magana ka ce mu ce yanzu ga abin da ke faruwa tsakanin kake so Rabi wai maganan aure kina maganan aure wa mutum ya taɓa yin aure bai da sana'a mutum ya taɓa yin aure bai da kuɗi haka nake son ka ni haka nake son ka baka da shi kana da shi tunda har zan iya zuwa in soyayya da kai zauna da kai haka nake son ka gaskiya kin san dai Rabi ba zai duk wannan abin da ke gani ba ni nake ba kun gane abin da nake so da ke ki hakuri a ƙarshen watan nan akwai aiki da aka yi mun alƙawarin zan samu kuma zan dan samu su da abin da za a yi magana tun tunda na yi alƙawarin zan aure ki ai zan aure ki Thank you.

kwarai kuwa a wani lokacin bai yi ba ne ba zan mamaki ba don dama ni ma jiki na ya riga ba ni cewa ba zan taɓa samun abin da nake so a cikin gidana ba amma tun da kin riga kin dafa kan ki ka dafa Allah ya ba da sa'a ba za ka ce haka bayan ni na san cewa kai na yi wa ko na yi maka ne domin in faranta maka kamar yadda kike kamar yadda kika kika ce ne kin yi tun shinkafa miyar kubewa ko kin zo kin ɗan wani tuwon shinkafa miyar kuɓewa saboda shashanci sannan gaya miki cewa ba na cin miyar kuɓewa. sannan dama duk abin da mutum ya tashi ya gani a cikin gida ana yi to dole ya tashi da su abin da kika tashi ga tsofaffi suna yi kenan shi saka kika zo gida na ma kike mu tun da muke biki a cikin gidan nan babu wani mahalluki a gidan ku. ya taba ɗauko didi da ƙwayar zarra ya aiko min da ita a matsayin da ci ni nake wahala nake shiga rana nake wahala nake samun kuɗi na in je in siyo kayan abinci domin a dafa min abin da na yake so a gidana amma saboda muguntarki ba za ki ba ki ko ki koya ba za ki ba mansur me isa ni a kodayaushe buri na in ga na faranta maka rai amma kai kodayaushe burin ka ka kunta kuntata mu kodayaushe ni ba na burge ka ban taɓa yin abin da za ka gani ka ce yau na burge ka ba wannan abin da kake mu kwata-kwata da ya dace ba ya kamata ka ɗauke ni a matsayin mace ta gari mai daraja abin da kake iyaye iyayena. ni ba zan iya gaya iyayenka ba saboda ni na san darajar iyayenka ba zan iya kallon su gaya musu abin da kake gaya min ba ba ce ne yiwuwa ne yi kimin wata doguwar magana ba kewar daƙiƙanci da iskanci ne sa haka sau nawa na gaya miki ba na cin kudura eh sau nawa na gaya miki at least kafin ki dafa ai sai ki kira wani a waya kin yi cewa idan ba ki da credit ki kira wani ba ki credit ko amma muke cewa idan za ki dafa abinci ki kira wani irin yadda matan arziki matan da suka san daraja da kima aure da mazajen suke yi ba dani me kake so in dafa maka me kake so ka ci amma saboda kin yi gado kin san abin da aka saba ci a cikin gida shine kawai ki dauki abincin kwaba na dawo kin zai kina wani tare na na dafa maka shinkafa in tuwo shinkafa da mai kubewa tuwo shinkafa da kubewa my food. haka kuke. idan kuka fito a cikin cuta a ce aka bata muku yanzu sai ku zo cikin gidan ku wuce kan mata mata cikin gidan ku wannan abin kwatar da na dace Mun kike cewa an haɗa wa zafi? Mun kike cewa an haɗa wa zafi? Me sa lokacin da za ki girkin da ki kira wani awayin wayan tambayar ba? Tun sa da kimin mai kuɓewa, gwada kimin ɗan wasi. Masir. wani ni me kake nufi da ni kuma ni me kake so da ni kar ka manta fa auren nan fa da kai auren soyayya muka yi aure ne na so da kauna ba wai aure ne wanda aka dauko ni aka tura muka ba me kake so ne man sarki da abin da ne ne ban ba ko ma ne ne yi ba kai kadai ne kake yin abu daidai saboda Allah ya ishe ki haka bai ishe ni ba ba ka san gaskiya ka ci gaskiya musu ka canza mu ka canza mu ka ɗauki mutum ka ba mata ka ba saboda ka ce can waje an canza maka hankali an canza maka hankali a kaina an canza mun hankali ba ce miki wani abu kin san cikin gida dabbobi ne a cikin gida wanda ta taba sanin cewa akwai inda dabba za ta ɗauka hankalin mutum ba ke dabba ce ni mutum ne idan kina son ki da yin abin da za ki ɗau hankali na ko za ki faranta mun ki zama mutum ba dabba ba ba na ban samun mutuncin ki ki ba shi ne da ranar suna insha Allah saboda ake zuwa a yanzu su da ba su yanzu kan sai ba kai a kai matan ba ki ba yanzu yanzu zan to amma me za ka kawo miki ne ka san me ne sunan ice cream daya da burger biyu egg pie uku da exotic hudu shikenan sun isa to kin saba kuɗin bakwai kuma kin bari biyar to amma sauran biyan ne na san me ke ba ki tashi mu tafi tare amma na ji daɗi bayan ki ce mata insha Allah zan kan ki manta cikin shan wani to shi ke da mu je mu je mu je so sai na dawo ta ina jin ka lawa a gani yau sun ita wannan yarinyar na yi ba da hankali ta tana da hankali sosai kuma yarinyar nan tana da computer education ta gani saboda ɗaukan yarinyar nan ba zai zama asara a gare mu ba ba na ki magana kamar mu amma kar ka manta yanzu ba lokacin ɗaukar ma'aikata ba in yarinyar nan ka duba ya ce duk abin da kai taimaka kai yarinyar ta ce ba ita ko ba sanari za ta yi aikin nan akwai wani maliki da zai ce zai ringa yin aikin wata ba tare da an bashi salari ba ai amfanin su ne biyu saboda haka magana ma salari ba ta shi ba ba haka ba taimaka a lafiyarsa ni ka san ba kasafai nake so a ce ma wani na ɗauki ma'aikaci ba na fi so a ce daga sama aka ɗauko shi daga md ba sai kai Duka ofis ofis ɗin nan namu ba daga md ba duk kana gaba da mu kai kake da right ɗin ka ɗauke 같이 들어야 돼 컴퓨터 애니케이션 컴퓨터 애니케이션 시계 계란심을 شو هاد؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام aka ji da computer education ko? well um, ina ganin duk da ne ya ɗauka ma'aikata yanzu amma ina ganin ke zaki zama ta musamman saboda wani dalili musamman kuma da ɗan kuma amini na da shi ya ja miki gaba ya kawo cikin da hankali kuma yasa in ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gani ta so kallo ɗaya ne miki na fahimci cewa eh akwai dan wani abu da nake tsammani da kai saboda haka abin da za a yi a ranar litinin ya zo ta da kandun za a buɗe miki fayil za ki fara ki kuma ce min yana ɗai sunan naman masu na gode yana sai na zo wato ba za a daina cin na to tafiya kuma? Eh. kai amma abu ya yi daɗi a ah, ina magana da wasu abokan aiki

za ki zuwa gida ki tsare kamar da magarba matata ki damu ba komai ba komai ba ta na ta da ya yawwa sai kin zo Listen. na ɗaga mun hankali kasan shi kai ce zo cire cikin ko na ina tsoro rabi wannan aiki za a yi shi rabi lafiya kamar yadda ya ce Allah ya taba Lisa na ji ba ka san dole hankali na tashi na san wahalar da na sha wancan lokacin wani lokacin kuma ya sake cewa in ci da sun kana ganin ba abin da zai iya faruwa da ni gani rabi idan har kika daga hankalinki shi ne wannan aikin za a samu matsala idan har ya kasance kika kasance kika kwantar da hankalinki shi ne har sai sa mu kan mu samu sa'a a kan aikin amma ina son ki kwantar da hankalinki ba abin da zai shi ne da tun da ka bani shawara su a cire hadiza me yasa kike me yasa na inda na ce miki ki jira ni idan an tashi daga ofis mu ringa tafiya tare amma sai in neme ki rasa kike tsayawa me yasa ni tsoro na ba na so wannan abu ne don ba fara tsawa da kai me kenan kaga in kana ɗauka na a mota kana fita da abokanan aikinmu ba za su baka laifi ba ni za su baka kin bani wata ɗan karamar dariya wai kina tsoron idanun abokan aikin ki shi sa kike wannan guje-guje to bari ga miki wata magana idan har zaki ce zaki ta idanun abokan aikin ki